ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصح للأمة hatta atahu al-yaqin فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دأكو قوة الرمضان هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبودا da 436 yayin da ya daidai da goma ga watan sha wato goma ga watan bakwai shi a shekara 2015 a wannan layi na layin hausa road a wannan masallaci masjidu ahalul baitu wa sahaba a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a kuma wannan gari namu na kaduna a kuma wannan wato ƙasa mu ta najeriya a wannan yanki na afirka yankin baƙaƙen fata a kuma wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ruguje ta kowa ya tashi Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka saba akwai wata baiwar Allah sadiya ibrahim ta turo da naira dubu biyu sannan da zainab ahmad ta turo da naira dubu goma sai anas amin shi ma ya turo da ainihin wato naira dubu biyar ko sai ummi wato ah, rabil ita ma ta turo da naira dubu ashirin ko dubu biyu kai sai am dalhatu shi kuma ya turo da naira dubu biyu shi ma sai wani bawan allah ya aiko da yadi allah saka masa da alheri sai wata baiwar allah da ta aiko da naira dubu biyu daga unguwar rimi ita ma da jaka guda haka ta littattafai don a ba marayu jakar tana cikin wannan stodin na ga za ta cinye guri ne sa na ce kar a fito da ita sai da ƙur'ani guda ne ma to akwai ƙur'anai da ta bayar a leda don a ba su marayun allah ya saka mata da alheri to sannan kamar yadda muka yi sanarwa jiya cewa akwai majalisun ma'azu bin jabal wanda su malam umar shehu zariya su malam nura su malam isa suka bude tun daga waccan shekarar na haddace wato mutun idan an ce mutun su ne wasu littattafai haka wanda suka tattaro wasu ƙawa'id na ilimi daga watan shekara daka duk wanda yake so ga fom ɗin idan an tashi zai iya ainihin wato neman malam tar ko kuma ya nemi su malam umar shehu zaria akwai shi a gurin don haka su wannan ita ce dokokin da ke ciki ga wanda zai ainihin wato shiga wannan makaranta dangane da haddace ainihin wato mutum ɗin, Allah ta'ala ya samu dace Allah ya samu cika da imani muna cikin tafsirin surata ali imrana Allah ramma zaka kara koma daga fastadaba lahum rabbuhum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir there ce fastajaba lahum rabbuhum ubangijinsu sai ya karba musu addu'ar da suka yi cewa anni la udi'u amala amilin minkum bazan tozarta aikin mai aiki ba ga baki ɗayan ku min dakarin aw unsa mace ne shi ko namiji ba dukun min ba'adin sashin ku da sashi fallazina hajaru wanda suka yi hijira shi yasa fallazina hajaru fa'un din istinafiya ce الذين اسم موصول ني مبني على الفتح في محل رفع مبتدا ناك وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم شيني خبرنا أينهم واتو مبتدا ناك الله مدوكين سركي سيتي لأكفرن عنهم سيئاتهم wallahi sai mun kankare musu aikin da suka yi mara kyau shi yasa sai da ya kawo lamul qasmi lamun ta rantsuwa yace la ukaffiranna wallahi sai na kankare musu na haka la ukaffiranna fi'lun ne allamu lamul qasam ukaffiranna fi'lun ne mudari'un mabniun ala al-fathi liittisalihi bi nun at al-thaqila wa nun at harfun mabniun ala la mahalla min al-i'rab wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahanu anhum al-jarru wal majrur sayyi'ati maf'ulun bihi ne mansubun وعلامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث السالم وهو مضاف هم مضاف إليه Allah ya ce sai na kankare musu aikin da suka yi ainihin wato mara kyau ba za mu yi sauri mu wuce wannan aya a gurguje ba saboda tana da alaka da mazaje ne kuma akwai albishir da za mu yi yan uwa dangane da cewa lallai sako yana tafiya kuma alhamdulillah eh sako yana kaiwa dami muku albishir Allah ya ce wal udkhilannahum wallahi sai na shigar da su jannati, wato cikin aljanna tijri min tatil anhar wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta. da haka shi ma wal udkhilanna ataf ne da haka udkhilanna shi ma fi'lun ne mudari'un mabniun ala al-fath liittisalihi bi nun at-tawkid ath-thaqila wa nun at-tawkid harfun mabniun alal fati la mahalla lahu min al-i'rab hudun shine fi mahallin nasib maf'ulun bihi awwal jannatin shine maf'ulun bihi sani domin dama mun ce fi'ilin da khala ya dakulu idan ya shiga cikin abin da yake wato mahasus ne ana ganin abin sai ta'addanci zuwa ga maf'ulun bihi guda daya to in kuma ya zamanto a dakala yudkhilu ne sai ta'addanci zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu da haka hudun shine fi mahalli nasin maf'ulun bihi awwal jannatin shine maf'ulun bihi sani dan ba wanda yasa ya shigar da kanshi aljanna sai dai Allah ya shigar da shi to saboda Allah ne yake shigar da mutum in yace sai ka shiga ba wanda yasa yake ba za ka shiga ba idan kuma Allah ya ce ba za ka shiga ba kuma ba wanda yasa yace sai ka shiga shi yasa mai shigar waye rantsuwa yace wala udkhilannahu wallahi sai na shigar da su jannatin tajri min tatal anharu aljanna wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta sawaban da haka sawaban ɗin nan wasu suka ce maf'ulin la'ajalihi ne wato saboda lada da suka samu min indillahi daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wasu suka ce a sawaban ɗin nan maf'ulin mutlaq ne na'ibin anil masdar ko ismin masdar domin mun san akwai masdar akwai kuma ismin masdar kaman wallahu ambatakum minal ardi nabata naka na bat anan ba masdar bane ismun masdar ne kamar yadda yake faɗa cewa wato a afadan nada faidan fa a'mala sadatan fa sasa bi dhakal khalqa wa shiddatan fa ya habbaza minhu liman sha'a umnatan, imaman li rasulillahi bad'an wa awdatan bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda yace da annabi ne ake fara duk wani abu mai kyau sai a ce ayi salatin annabi in an gama sai a ce a cika da salatin manzon Allah da haka afadan nada faidan tunda afada yufidu masdarin ifadatan ne to tunda aka kawo afadan nada faidan na haka yanzu faidan ismu masdar ne da haka suka ce a nan gurin sai zama takadirin shi wato bannakum sawaban wallahi sai na ba ku lada lada sai ba a kawo wancan fi'ilin ba sai aka kawo sawaban dan ya wakilci wancan wasu suka ce a'a wato sawaban dinnan hal ne wato hal ne wato hal ne naka sawaban min indillahi sai tu wato hal ne a wannan gurin ko kuma suka ce maf'ulun bihi ne kai tsaye sai zama wala udkhilannahum jannatin sai zamanto da ma'anan wala u'tiyannahum sai na basu tunda a'ata yu'ti shi ma ya ta'adda ila maf'ulun bihi sunaini ne suka ce ainihin wato maf'ulun bihi ne a wannan gurin wala udkhilannahum da ma'adan wala u'tiyannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai ya zamanto wato jumla ce musta'anafa yanzu wani sabon zance aka ainihin wato ainihin wato fara Allah ta'ala ya shirye da mu to wayannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka sai yace sawaban dinnan kuma min indillahi daga gurin Allah subhanahu wata'ala da haka nan gurin tunda suka ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anharu thawaban min indillahi suka ce to akwai jawabi na rantsuwa da yake mahazub ne wato tunda an yi rantsuwa dole ya kasance akwai jawabi na rantsuwa din kamar yadda Allah ya ce wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu sai yace lanubawwi annahum fid dunya hasana wala la ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun kamar yadda Allah yake cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama almuhsinina da haka sai ya zamanto wato jawabi na rantsuwa din mahazub an share shi wallahu indahu husnul sawab kuma Allah a gurin sa ne kyakkyawan ainihin wato lada yake kamar yadda yace hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun sawaban wa khairun uquba kamar yadda yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da dukiya da 'ya'ya kwalliya ce ta rayuwar duniya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah ta'ala yake cewa yazidullahu hata da huda wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda da haka sai ce wallahu inda hu husnus sawa nan ya faɗi husnus sawa kyakkyawan lada a baya kuma ya faɗi husnul ma'a da aka wanda Allah madaukakin sarki ya sa ya samu kyakkyawar makoma da kuma kyakkyawan sakamako gurin Allah ta wannan ya gama da duniya da lahira lafiya lo dan haka yake cewa a can baya zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal haras da ya gama sai ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab a gurin Allah akwai makoma mai kyau da haka da yace qul a'unabbi'ukum ba za mu ba ku labari ba bi khairin min dalikum da abin da ya fi alheri na wannan tarkacen na rayuwar duniya amma gawa sai ce lil ladina taqaw inda rabbihim wanda suka ji tsoron Allah a gurin ubangijinsu akwai jannatin tajri min tatal anharu Allah ya ce khalidi khalidina fiha wa azwajun mutahhara ga aljanna za su dawwama a cikin ta ga mata waɗanda aka tsarkake su sannan wa minallah ga kuma yadda daga gurin Allah wallahu basirun bil ibad Allah yana ganin bayansa shine ya wassafa bayan da kuma aikin su yace allazina yaquluna rabbana innana amanna kuma dama anan sun faɗi haka ko faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar anan ma sun faɗi haka sai yace as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar wa'annan sune ainihin wato sifa ta bayin. Allah ta'ala ya kuma cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau Allah ya ce ba za mu tozarta ladan duk mutumin da ya yi aiki mai kyau ba inji Allah ya ce ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabaraqin muttaki'ina fiha alal ara'ik sai ce ni'imar sawabu wa hasnat murtafaqa wato madalla da wannan sakamakon Allah ka sa muna daga cikin wanda zamu same shi al-imamu fakhruddin razi yake cewa Allah madaukakin sarki yayi alƙawari cewa wato duk wanda ya aikata wa'annan man fa'ala bi umurin salasa duk wanda ya aikata wa'annan al'amura guda uku Allah yayi masa alƙawari da haka in ka hada abin da ya faru a baya da abin da ke cikin wannan ayin zaka ga daidai da daidai ne abu na farko shine mahwa sayyi'ati da zuru wato za a samu shafi duk wani aiki mara kyau da kuma ainihin wato fi zunubai saboda anan gurin Allah ya ce la ukaffiranna anhum yi. wa zalika Huwar alladhi talabu wannan ne ai abin da suka nema a addu'ar da suka yi a baya da suka ce rabbana faghfir lana zunubana. ba sun yi a baya ba ai shi yasa Allah ya ce jaba lahum rabbuhum tunda sun yi addu'a baya sun ce rabbana faghfir lana dhunubana to anan gurin Allah ya ce la ukaffiranna anhum sayyi'atihim abu na farko kenan yace na biyu shine i'ta'us sawabul azim ba da lada mai girma fadin Allah da yace wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu ai shine abin da suka nema a baya cewa rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika tunda sun ce Allah ka ba mu abin da kai alƙawari ta harshen manzanninka akan wanda ya imani da kai to shine nan Allah ya ce wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar shine abin da suka nema na uku kuma an kuna zalika thawaba sawaban aziman maqarunan bit ta'zim wal ijlal ya kasance wannan ladan da za a ba su an hada su da girmamawa da mutuntawa shine sawaban min indillah yayi daidai da abin da suka roƙa a baya ce wala tuqdina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad yace li anna Allah subhanahu huwal azim alladhi la nihayata li azamatihi Allah shine mai girman da girman bashi da ƙarshe wato wa iz wa idza idan shugaba ya ce? wato al'azimu mai girma li abdihi ga bawansa ko wani ya ɗauki aiki ya baka shi oga ne kai kana ƙasa da shi ya ce in inni akhla'u alayka khil'atan min indi ni zan cire ka cirewa daga gurina dalla zalika ala kauni tilkal khil'a fi nihayati sharaf wannan yana nuna cewa mutuntawa da yi maka tana da iyaka idan mutum ya baka makamin ya ce to shekara hudu ne idan shekara hudu ce za ka sauka ai wannan yana nuna cewa mutuntawa da yi maka tana da iyaka an fahimta yi amma su abin da Allah zai ba su cewa wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sawaban min indillah sannan bayan sawaban din nan Allah ya nuna a wasu ayoyin cewa abin da ya ba su na dindindin ne ba zai yanke ba wannan yana nuna cewa mutuntawar da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ta bambanta ma da takrimin da dan adam yake ma dan adam ainihin wato dan uwansa dan duk wanda ya baka abu wata kila zaka ga ba na dindindin bane akwai lokacin da zai karba kayansa dan mukami ne yace ka sako wani zai karba ba haka ake ba saboda haka ba dindindin bane yake cewa wannan shine ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki yake magana to jiya mun faɗa mun ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune mazaji Kuma muka ce asalin kalmar rajulun idan ta zo dama tana nufin mutumin da yake dauka abu ko da ko bai shirya abin ya ɗauke shi ba abin ya zo masa shine rajul marin ba misali da ayoyi guda biyu kaɗai a cikin ƙur'ani da wurare guda biyu akan rajul a cikin kafirin duniya babu wani kafiri da ƙur'ani ya ambaci sunansa so saba'in da hudu in ba fir'auna ba saboda ya kai cika ko annabi musa da fir'auna da allah ya ce su tafi gurin shi sai suka ce inna na na kafa an ya furta alina au an ya tsaga annabi Musa da Haruna ko sai da suka ce inna na kafa an ya furuta alaina au an ya daga Allah ya ce qala la takhafa a kuma asma'u wa ara ku tafi kar ku tsoro ina tare da ku ina ji kuma ina kallo shi kan shi annabi Musa ai ce fa farattu kullam lamma khiftukum sai na gudu lokacin da na jiwa na ji tsoro amma wannan mutumin dan ka gane rajulun ne haka Allah ya faɗa a Qur'ani wa qala fir'aun fir'aun yace zaruni aqtula musa wali yad'u rabbahu ku banni in kashe annabi musa ya kira Allah da yake takama da shi inni akhafu an dina ku. ina jin tsoron kai ya canje ku da kuka saba da ita aw an yuzhira fil ardi al ko ya bayyana muku da banna mai girma a doron ƙasa wa musa annabi musa ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab ya ce na roƙi tsarin Allah da ubangiji na ka dukkan ɗan kama kar yadda bai imani da ranar sakamako ba a wannan lokacin ne Allah ya ce wa ƙala rajulun mu'minu saboda tashi ka faɗi gaskiya a gaban irin su auna sai in kai ɗa ne ka haihu ka isa in kai ba namiji ba ne in maza maza ne kai ba za ka iya ba sai ya miƙe yake cewa a taqtuluna rajulan yaktumu imanahu da yana ɓoye imaninsa amma lokacin ya bayyana yi Ya ce yace na rajulan an kula rabbi allah za ku kashe mutum kawai saboda ya zo ya ce Allah ne ubangijin shi ce wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum bayan ya zo muku da hujjoji daga gurin ubangijin sa wa in yaku kadiban fa alayhi kadibu idan ƙarya yake muku ku kyale shi mana ƙarya shi na gurin shi wa in yaku sadiqan yusibukum ba'da alladhi ya'idukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab in ƙarya yake ku ƙyale shi ƙaryar shi sai ta koma kan shi don Allah baya shirya da duk mutumin da yake mabannaci ne mai yawan ƙarya to yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya ce masa rajulun kenan saboda tashi a faɗi gaskiya gaban fir'auna ba kowa ke iya ba sai mutumin da yake namiji ne ba maza maza ba shi yasa lokacin da aka yi mitin aka sa hannu a majalisa cewa idan an kama annabi Musa a kashe shi Allah sai ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna ko kuma a rajulun min aqsal madinati yas'a sai ga shi wannan rajulun ɗin ya ƙara dawowa yana gauga ƙala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan Ya yace yau an riga an sa hannu domin in ba namiji bane ma ya taso yazo ya faɗa wa annabi musa ba zai iya ba yazo yace to an sa hannu a majalisa yau an ce in an kama ka a kashe ka Na ka ina maka nasiha ka gudu ka baggarin garin nan A nan Musa ya fita ya gudu daga garin ainihin wato Misra daga Madiyana Na haka hakanan kissar da ta zo a cikin suratu Yasin da Allah ya ce wadarib lahum masalan a sahabar karyaki ashabal ka buga musu misalin wani gari idda ahal mursaluna lokacin da Allah ya tura wasu manzanni na Allah Allah ya ce id arsalna ne ne lokacin da muka tura manzanni guda biyu fakazzabuhuma sai aka karyata wa'annan manzannin guda biyu fa azzazna bi salisin sai muka turo na uku sai suka haɗu da wa'ancan biyun ga na uku sai na ukun ya karfafe su fa qalu sai suka rintima suka tafi baki da suka ce inna ilaikum mursaluna lalle mu manzanni ne na Allah Allah ne ya aiko mu qalu mutanen garin suka ce ma antum illa basharun misluna ai ku ba kowa bane mutane ne kaman mu وما أنزل الرحمن من شيء ألا بيسوكد ولا أبو إن أنتم إلا تكذبون ku makaryata ne kawai kaga ƙarshen annuti kenan Allah ya turo mai gaskiya a karyata shi qalu sai suka ce rabbuna ya alamu inna ilaykum lamursaluna Allah ma ya san cewa mu manzanni ne na Allah zuwa gare ku wama alaina illa albalagul mubin babu wani abu da ke mu sai isar da sako mabayyani qalu suka ce inna tatayyarna bikum mu fa mun yi canfi da ku tunda kuka zo kuka fara wa'azin nan musifa take ta sauka ba ko wanda suke cewa tunda izala ta shigo kasan nan ba wasu ma na ganin wai izala ita ce musifa kasan nan in ba an kawar da ita ba za a zauna lafiya ba to sai ka kawar da mu ai mu ne rahaman kasan nan ba ko kuwa kuma na faɗa da babban murya dan ba wanda suke amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar in ka ga an sa littafi tsakanin magariba zuwa shi ana karantarwa mu ne yasa wasu ta san da rikicin ne fara taso a wasu gurare suka yi ta ƙoƙarin sai sun jingina ƙungiyar izala da ahalus suna da buku haram suka ce ga yaro dan Ƙarami ya ji ya ɗauko buhari ya sa tsakanin magarba A kayan hana ka kasa ni in ba daidai yake karanta ba kai sai ka ka karantar da mutane ne zai mana shikenan kai ba za ka yi ba kuma ka ce wani ma ba zai ba in ta tsayar na biku la illam tantahu in ba ku daina wannan wa'azin ba da na ku sai mun jajjefe ku sannan wale kun minna azabun alim azaba mai radi sai ta shafe daga sai ta shafe ku daga gurin sai suka ce ta'irukum ma'akum a in dhikirtum tamfin ku yana kanku daga kai mun zo mun yi wa'azi bal antum qawmun musrifun ku mutane ne mabannata kawai waja amin aqsal madinati rajulun yas'a Allah ya ce sai ga wani mutum da nisa me yasa ya kira shi rajulun saboda ya zo ya faɗa gaskiya a mawqifin da take ba kowa zai iya faɗatta ba yana zuwa yace qala ya qami tabi'ul mursalina ya ku mutane na ku bi wa'annan manzannin na Allah mana ittabi'u man la kuma ajaran wa hum mutadun ku bi wa'anda ba sa neman a biya su albashi akan karatun wanda suke kuma su masu shiryewa ne yace wa maliya me ya same ni laa a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un ba zan bauta ma Allah da ya kage halitta ta daga babu ba bayan na san gurin shi zan koma a attakhidhu min dunihi aliha in yuridni ar-rahman bi durri la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqizun yace yanzu na riki wani Allah shine wanda zai jibinci al'amari na shi zan bauta ma idan Allah madaukakin sarki ya nufe ni da wata cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la hum yunqizun abinda kuke rike kuga bauta ma ba wanda zai iya ceto na daga wani abu kun ba za su iya tsamar da ni ba yace in ku ne haka to a lokacin na riga na fada cikin bata mabayyani yace musu inni amantu bi rabbikum fasma'u ni na yi imani da ubangijin ku saurara ku ji da kyau yana faɗar wannan shikenan sai suka kama shi suka kashe shi na haka kila da kulil janna yana mutuwa ko aka ce to tafi aljanna da haka kale ce ya laita ya amalu bima gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramina yace kai tu abinda mutanen suka yi akai na ba su sani bane saboda abinda Allah ya min gafara a yanzu kuma ya sanya ni daga cikin mutane wayanda aka karrama su to mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa bayan mun mutu mun kuma mu samu takrimi to shi yasa zaka ga sahabbai a waccan ayar Allah ya faɗa ya ce jahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna suna jihadi don wannan addinin Allah ya daga ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah yake cewa annabi la taqum fihi abadan masjidun dirar kenan kar abada kar ka je cikin wannan masallacin kada ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi sai yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikin masallacin akwai wasu mazaje ba maza maza ba fihi rijalun Allah ta'ala ya kuma cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi wasu mazaje ne wanda ainihin wato kasuwanci da siye da siyarwa baya shigaltar da su daga zikirin Allah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar Allah ya kuma cewa minal na rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila to wa'annan su ne ainihin wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya mun faɗa mun ce mun yi na sauti kuma za mu kuma yi dan dama na ce da an gana karyo da rediyon nan to za a danna wani abu to sai an ƙara gobe ko jibi sai a ƙara lalubu wani abu sai a danna a je bayanin da na ce zan yi wannan littafin wannan musannaf ne na ashek as-saduq a gurin ainihin wato su wayannan mutanen al'itiqadatu sifatu shi'a fada'ilu shi'a musadafatul ikhwan al-mawa'iz fada'ilu ashhur thalatha na Raisul muhaddisina abi ja'far muhammad bin ali bin al-husayn ibn babawi al-qummi wannan malamin eh ya almutawafa ya rasu shekara 381 shekara 381 ya rasu kaga yanzu wannan malamin ya fi shekara dubu biyu duniya a shi'a ke sa maka ce mu ba makon mu sai da duk su usulul kafin nan kutubar arba dukkan muna da su in magana ta kama duk mu ɗibo su sai mu ɗibo amma mun ga za mu ci mana lokaci in ta kama ma mu ajiye tafsirin mu ƙara satin da an kusa to sai mu cike ramadana da mu baje kawai akan matsalar aƙida a ta baje karatu kawai akan matsalar aƙida jiya maganar da na ce zan shi wannan malamin da ya zo a ƙidarsu maganar da na ce zan faɗa ga inda ya faɗe ta a shafi na ɗari da tamanin da bakwai ko da tamanin da tara da haka masu kyamara su haska da kyau su gani ga inda ya faɗa ya ce manzalata ali radiyallahu anhu ko alaihi salam ka manzalatin nabi ga shi duk wanda yake kallo zai iya kallo matsayin ali bin abi talib kamar matsayin manzan allah ne to wannan na bashi kai mai saurare kai hukunci wanda duk zai daga wani mutum ya ce masa kamar matsayinsa kamar annabi ne da ya kawo ruwaya har ya zo nan inda yake cewa wai an zo an matsawa annabi tambaya dangane da Ali bin Abi Talib har manzon Allah sai da ya fushi sun maƙala sannan sai ya ce ma balu aqwamin yadhkuruna man manzilatuhu min Allah ka manzilati me yasa mutane suka damu suke ta magana suna ambaton wani mutum wanda matsayinsa a gurin Allah kamar matsayina ne haka ya faɗa gashi a nan inda shi wannan malamin na shi'a ya faɗa kuma wannan ya fi shekara dubu yanzu wannan malamin baya duniya ba littafi ba ne na yanzu ballantana ka je ka yi shari ka je ka yi ƙarya a kan wannan to wannan ɗaya daga cikin maganganun da shi ya faɗa kenan sannan a nan gurin a shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas lokacin da ya kawo ayin fayoma idan la yasalu an zambihi minkum insun wala jan to wai sai mai ruwayan yace fa qultu lahu laysa fiha minkum ai ayin nan da ka karanta shi rawi ba minkum a cikin ku sai yace inna awwala man gayyaraha ibnu arwa wai farkon wanda ya fara canje wannan aya a ƙur'ani ba haka take ba ibnu arwa kun san kowa suke nufi da ibnu arwa gashi nan a nan ƙasa idan ka duba nan ba ta biyu nan da ya ce ƙala inna awwala man gayyara wato gashi nan inna awwala man gayyara man gayyara ha ibnu arwa gashi nan nan batu a ƙasa ya ce ƙalil majalisi ya ce ibnu arwa hu usmanu bin affan shine ibnu arwa shine ya canja qur'ani ba haka ayat take ba a qur'ani usmanu bin affan mutanen nan fa aqidar fa ta wuce da yadda mutane ke tunani fa karatu ne da mutane ba sa yi in kuna karatu sanda kuke karatun aƙida mutane ba sa zuwa gurin shi yasa wani abin ka faɗa sai ka ga zaman ma mutane garibi amma duk ɗalibin da yake luzumin majalisoshi na karatu ya san duk abin da za ka faɗa a kan shi a watakila wani ma zai iya maka ƙarin bayani ce ka rage ne akwai ma ƙari lallazi na hasan alhusna wa ziyada eh, akwai ƙari haka zai faɗa maka to a nan gurin akwai inda ya faɗa da ya kawo aqidarsu dangane da azzalimai sai yake fadin cewa wa aqidatuna fil bara'a annaha wajibatun min al-awsan al-arba mu aqidar mu mu shi'a dangane da fito na fito wajibi ce akan gumaka guda hudu wa min al-andad al-arba da kuma kishiyoyi guda hudu wayannan gumakan guda hudu da yake magana Abubakar da Umar da Usman da Muawiya sune asnamil arba a cikin wa'annan andadul arba din da yake magana akwai aisha akwai hafsa akwai hinda akwai ummul hakam wa min jami'i ashiya'ihim wa atba'ihim wa annahum sharru khalqillah wai abubakar da umar da usman da muawiya da aisha da hafsa da ummul hakam wa'annan sune mafi sharrin halittar Allah a doron ƙasa wa annahu la yatimmu la yatimmu al-iqraru billahi wa bi rasulihi wa bil a'immati illa bil bara'ati min a'da'ihi kuma bai taɓa yiwa imaninka da Allah da annabi ya tabbata da a imma sai idan ka yi barranta da wa'annan wa'annan maƙiyan ainihin wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wannan ita ma gashi ya faɗe ta a shafi na tara haska su gani gashi daga inda yi wannan maganan wa aqidatu na bara'a annaha wajibatu fil fil fil asl fil awsan al arba ga inda yi wannan maganan shi wannan wato dan shi'a din sannan mun ɗauko maganganun da ya suna da yawa a cikin nan wannan littafin a doktor muhammad attijani sammawi shi ya rubuta littafin wannan wanda ya wannan littafin har yanzu yana da rai in mutum ya taɓa bibiyar muƙabalolin al khamis mai littafin hukubatun mana tarik zai ga muƙabalar da suka yi da wannan kuma kana ganin shi tun daga duniya ka ga mara mutunci wallahi kana gani zaka da ganin shi kun san wani lokaci akwai haiba da kurjini da Allah yake sawa masu imani ma hun fi wuduhum min asali sudu to idan mutum ya zama fasiki cikakken fasiki to zaka ga irin wannan haibar Allah cire masa yake kana ganin shi sai ka ga mara mutunci to haka da ka gan shi zaka ga mara mutunci yayi maganganu da dama shi ma a wannan littafin nasa wanda za su ci mana ainihin wato lokaci amma zan yi ishara zuwa ga wasu maganganu da shi wannan yi ga aya a gaban ku mun karanta dangane da matsayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma abinda Allah madaukakin sarki zai ba su a wannan nashi sai ya kawo ra'ayin qur'ani fi sahaba ra'ayin qur'ani dangane da sahabbai a shafi na 97 da yazo shafi na tara sai ya kawo ayatul inqilab sai kawo ayat da muka yi tafsiri a shekarar da ta wuce wa ma muhammadun illa rasulun qad min qablihi rusul to anan a shafi na ɗari daidai gashi maganar da yake faɗa sai ya ce fa hadhihi al-ayatul karima wannan ayar mai karanci fa sarihatun a fili take wajaliyatun kuma a bayyana take fi annas sahabata sayin qalibuna ala aqabihim ba'da wafatir rasul mubasharatan cewa da sannu wannan ayat tana nuni bayan annabi ya rasu ya koma ga Allah sahabbai za su ridda za su kafarta kai tsaye wala yasbutu minhum illa kalilu ba wanda zai tabbata a cikin addini a gurin su sai yan kadan kuma yan kadan dinnan a gurin su har annabi ya bar duniya da ya koma sun yi ridda wanda suka rage a musulunci ba su wuce mutum tara ba kuma cikin wanda suka yi ridda abubakar yana ciki umar yana ciki usman yana ciki cikin wanda suka yi da Aisha tana ciki Hafsa tana ciki shine kalil din da yake nufi yace kama dallat ala zalika al-aya fi ta'birillahi anhu kamar yadda aya ce nuni cikin maganar Allah akan su ay as-sabitina allazina la yanqalibuna bish-shakirina la yakununa illa illa. wato dama masu godiya ba sa kasancewa sai yan kadan kamar yadda yayi magana akan wannan ya yi maganganu na banza a cikin wannan littafin nashi da ya koro maganganu ya je can ƙarshe ya ce wal muhim annal ayatul inqilab ta qasadu sahaba mubasharatan yace ana nufin fa ayat da take nuna cewa fa za a kafurta bayan annabi tana nufin sahabbai ne kai tsaye ya na ma'ahu fil madinatul munawwara wanda suka rayu tare da annabi a madinatul munawwara mu kaga ta akidi kenan wannan a shafi na 101 yayi ta ya faɗi wannan magana ya ce sahabbai za su kafarta bayan annabi kuma wanda suka rayu tare da annabi a madina mu kuma hadisi annabi ya faɗa mana ya ce san sahabban madina alama ce ta kai mumini ne su alama ce ta kai cikakken munafiki ne kamar yadda ya ce san ali bin abi talib alama ce ta imani su alama ce ta kai munafiki ne to sai ka haɗa biyu ka so sahabban madina kuma ka so ali bin abi talib shi yasa duk muka haɗa biyun muka riƙe don mun tabbatar wallahi annabi bai tsayar da addinin ba sai da sahabban madina suka ba shi sannan addinin musulunci ya tsaya na haka Allah yake cewa wallazina tabawwa uddar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma na wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa haka ƙur'ani ya faɗa akan su yayi maganganu da dama maganganu na batanci kuma wani lokaci kai tsaye zai daren ma abubakar da umar yi musu kata-kata da ya zo nan gurin a shafi na ɗari 159 abinda yake faɗa daga nan gurin nan gurin abinda yake faɗa yake cewa bayan ya koro wata magana akan sahabbai sai yake fahadihil asbabul qawiyya ko fahadihi min al asbabul qawiyya wannan yana daga cikin dalilai masu ƙarfi allati ja'alat ni amfiru min amsali haula ishaba wanda ta sa nake gudun wa'annan misalin wa'annan sahabbai wa man tabi'ihim da duk wanda ya bi su alladhina yataraddawna anhu wanda suke kokarin sai sun yadda da su kuma sai sun neman musu yadda walladhina yudafi'una anhu da kuma wanda suke kariya akan su bi kulli hamas ga dukkan kowace irin hamasa wa yata'awwaluna an-nususa suna tawilin nassoshi da suka tabbata daga Allah daga annabi wa yaktalifuna ar-riwayat al-khaliya sannan suna sabawa ruwayoyi wanda suka kofinta daga rashin inganci لتبرير أعمال أبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن وليد ومعاوية وعمر بن الأس وإخوانهم سونا يكلا أنا نقول قال لا دون ونقول sai a maka wa dan shi a gaban ka sai ce Allah ya tsine ma awwalu kai ba za ka san kowa ya awwalin ba yana nufin abubakar ko Allah ya tsine masani yana nufin wa umar Allah ya tsine yana nufin wa usman rabi'u haka suke ko mutum ya zo ya tsaya gaban kai sai Allah ya tsine ma indo ya garbati wai abubakar din shine garbati. ka san ba shi ya rena wa in kai garba ne sai kara wata ti sai ce garbati. to wa indo to haka ya faɗa a nan gurin sai ya ce Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayka Allah ina neman gafararka ina tuba gare ka Allahumma inni abra'u ilayka min af'ali ha'ula'i daga ayyukan wa'annan mutanen wato sahabbai kenan wa aqwalihim da maganganun su allati khalafat ahkamaka wacce ta saba ma hukunce hukuncenka wastabahat hurmataka kuma ta halatta ainihin wato alfarmaka wa ta'addat hududaka kuma ta ketare iyakarka wa abra'u ilayka min atba'ihim wa ashiya'ihim wa man walahum ala basiratin wa alima bi kulli dhalika wa waghfirli wato ma sabaqa min muwalatihim wai Allah ya gafarta masa na jibinta sahabbai da a baya idh kuntu min al na lokacin da ya kasance wai da ya jibinci sahabbai ne lokacin yana da jahilci ne amma yanzu tunda yayi karatu ya gane sahabbai mutanen banza ne to yana roƙon Allah ma Allah ya gafarta masa yafi masa wa qad qala rasulullahi wai annabi ya faɗa ya ce la yu'zaru al-jahilu bi jahlihi yace Allahumma inna sadatana wa kubara'ana qad adalluna as-sabil Wahajabu hajabu anna al-haqiqata wa sahaba wai suka sha makance musu haƙiƙanin yadda abu suka suranta musu wai malaman su cewa as-sahaba al-munqalibina wa'inda za su juya baya su bar addini bi annahum afdalul khalqi ba'da rasulika wai malamansu a baya da suke faɗa musu cewa sahabbai su suka fi kowa bayan annabi su ne mafi alherin wannan al'ummar to malaman sun ha'ince su sun cuce su saboda haka shi yanzu yayi karatu ya gane cewa wannan kadiyar ba haka matsalar nan take ba ya yi karatu wannan mai littafin nan yana da littattafai guda hudu banda wannan sun mata daitu akwai shi'ahum ahalis sunna akwai littafin fasalu ahli dikir in kuntum la ta'lamun akwai la akunanna ma as akwai littafin sama iqra fil sunan littafin kenan naka in mutum ya samu littafin Usman al-Khamis kashfu jani an Muhammad Tijani Samawi ya haɗa littattafansa guda hudu duka yi masa ainihin wato raddi a cikinsu zai taimaka ga ɗaliban da suke so za su yi karatu don su fahimci inda matsalar shi'a ta ainihin wato sa gaba da makamantansu to kamar yadda na ce muku irin wannan mu ɗaga littafi mu ce an faɗa a shafi kaza ko mu zo mu kunna mu ce wane ya ce shi abin da ya tayar musu da hankali a cikin 'yan kwanakin nan yanzu nan kun ga wannan takarda ce don mun tabbatar saƙon da muke faɗa yana zuwa kun ganta ita waccan makarantar da muka ce ta yan shi'a ce da ke tsallakin rigasa to ita ce yanzu suka je suka kai ƙara kotu wani abdulrashid lawan unity and health saboda haka sun ne sun kai ƙara akan ainihin wato a batanci da kuma ainihin wato kamar yadda suka faɗa da ƙazafi da batanci akan shi suke ƙara to ban sani ba makarantar ce ba ta yan shi'a ba ko ko maganganun da muka faɗa a kansu ne na littafi da sauti shine ƙarya da haka za a shiga kotu 27 ga watan nan saura kwana 17 sai mun haɗu da su a kotu eh, kotun dauraro ne ne can ƙasa aisha yasa da aka kawo min takaddar sanda aka kawo min ita na duba na gani na ki kafa na ji wani ƙarfi yadda ka san an tara bin shadad wannan alama ne na cewa saƙon da muke faɗawa mutane yana zuwa an fahimta yi amma sun manta lokacin da ake maganan cewa an ba mu kuɗi jarida almizan ta buga cewa an ba mu kuɗi kuma da ta tashi sai ta sa miliyan ɗaya ɗaya wanda a ƙa'idar aikin jarida akwai balas. idan ka samu labari akan wani ba za ka buga ba sai ka zo ka intabiyu da shi dukkan gidajen jaridu da suka buga su aminiya su waye su waye sai da suka zo a hoto na sai da suka dauka amma su ba su biyo su kai intabi da mu ba saboda matsala ce ce yasa na faɗa muku na ce da yawa daga cikin mutane sun ɗibi zunubi a lokacin za su tafi lahira da shi sun ɗibi kaya sun je sun shiga rikicin da ba su san daga ina ya taso ba to sun manta cewa sun yi wannan a ka'idar aikin jarida akwai balance idan abu ya shafa mutum baka bugawa sai ka zo ka tattauna da shi ka yi balance ka ji wancan ra'ayin amma su ba wanda ya zo ya tattauna da mu sai suka haɗa taron mutala su koya da waccan takarda sai su buga a jarida su to shi kenan dama haka muke su ko kuwa yanzu kuma za mu ga da waye da baye a bayan rigimar ko kuwa a su dai daga bangaren su kuma muna ƙara tabbatarwa da mutane duk wanda ya kai ɗansa makarantar to ya cire ya cire ɗansa ya cire ɗansa duk wanda ya kai ɗansa makarantar to ya cire inda yana ƙaunar Allah da annabi an kuma baka ƙaunar Allah da annabi ka yadda a ci mutuncin dan labarin da ya zo min bayanan da muka yi ya yi tasiri ne wasu da yawa sun cire 'ya'yansu ne suke ganin cewa to Allah ya kai mu yawa idan bayani eh? ai wato shekaran jiya ma eh. a nan masallacin jima na raya rau ba abokan yarin ma da abokan yarin ya mata ya ma mata lakca a wurin to karanto wannan shafin yana zuwa kar masallau nan wata ƙara rubuta wata bai wata ƙara rubuta ta miƙa mishi ma da abokan yarin mai ƙarin hankali ta wannan makaranta. an fahimta yi saboda haka sako yana tafiya shi yasa suka ɗauki wannan matakin kuma alhamdulillah da haka wannan matakin muna maraba da shi kuma muna madalla da shi kuma mun karɓe shi hannu bibiyu da izinin Allah saboda haka Allah ya kai mu lokacin za mu jira eh, Allah ya kai mu dauraron ba magana ba ce ta hujja wanda zai je gaban Allah ya tsaya a matambaya to kuma gaban waye rage yake da tsoron ya tsaya tambaya yawa shine kawai dama yanzu abu biyu ne zai faru shin makarantar da muka faɗa muka ce ta shi shi'a ci ba tasu ba ce in ba tasu ba ce kenan ko kuwa sai su bayani su ce ai ba a fahimce su bane su bayan shi a bane sai mu to nan gaba ya kamata in kun kafa abu ku dinga sanar da mu a dina na cikare idan ku a'a makarantar ya tabbata ta shi'a ce to shi kenan ban sani ba abinda muka kunna a nan tun daga farko har ƙarshe da kuma abin da ya shafi maganganun da muka faɗa da kuma littafi da muka ɗaga yanzu muka ce sun ce Shi ne ƙarya to duk a ranan mu gani sauraka in ta kama da izinin Allah mu rikito matsalar daga can sama sai a rikito ta amma da izinin Allah sai musulunci ya ɗaukaka sai kafirci ya yi ƙasa da izinin Allah sai sunnar annabi ta ɗaga sai bid'a ta yi ƙasa da izinin Allah wannan shi ne Allah ta'ala ya mana tofiki Allah ya sa mu dace da aya ta gaba mu je الذين كفروا في Allah ta'ala ya ce la ya gurrannaka kada ya ruɗe ka taqallubul ladina kafaru jujjiya wannan suka kafarta fil biladi a cikin garuruwa wato wannan ayar malamai suka ce nazalat fil mushrikina ta sauka akan mushrikai ne wadalika annahum kanu fi raka'in walinin min aishi sun kasance a cikin ainihin wato yalwa da taushin rayuwa yattajiruna wa yatana'amuna suna kasuwanci kuɗi yana zuwa ba matsala faƙala ba'adul mu'minin sai shasan masu imani suka ce inna a'ada Allah ta'ala fi ma na min alkhairi wayannan makiyin Allah fa abin da muke gani fa muna ganin suna cikin alheri ba. wa nahnu fil jahadi ga mu muna da imani amma kullum muna fama cikin wahala fa anzalallahu ta'ala hazihi al-aya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar yake cewa la yaghurrannaka kada ya rude ka taqallubul ladina kafaru dujjuya wanda suka kafarta a cikin garuruwa kada ya rude kada haka yana daga cikin abin da malamai suka ce kada mutane su dinga ruduwa da shi ci gaban kafare a duniya an fahimta ai ci gaban kafare a duniya yanzu wani sai ka zo kana mai bayanin Allah ya ce annabi ya ce shi tun da bai karatun addini ba yana nan a jahilinsa jahilci ya dake shi yadda ya kamata idan kana bashi labari kana ce mai za a iya wayo gari nan gaba ya zamanto addinin musulunci da amerika da ingila da ko'ina a duniya ita take rulin ɗin shi sai zana yana mamaki yana ganin to ta yaya a kan makallahu yaya ma za a yi maka yi ya ce amerika nan na kake magana fa yanzu haka kwanan nan an yi wani jirgi a jirgin a gurin saukar jirage shi ka jirgin kaza kaza kaza na je amerika ni na gani da kaina daga nan na je singapore kana ce masa allah ya ce annabi ya ce shi yana ce maka ya je singapore ya je amerika ya je tana an fahimta ai to wannan taqallubul ladina kafaru jijjiya wannan suka kafirta a cikin gari Allah madaukakin sarki yace kada ya ainihin wato dame ka al-imam fakhruddin razi yake cewa alam annahu ta'ala ka sani Allah madaukakin sarki lamma wa'ada Allahu al-mu'minina bis-sawabil azim yayin da yayin masu imani alƙawarin lada mai girma wa kanu fi dunya fi nihayatil faqr wa shidda a duniya suna cikin wato sun kai makura wurin talauci da tsanani wal kuffaru kanu su kuma kafari suna cikin ni'ima zakar Allah ta'ala hadhihi al Allah sai ya faɗi wannan ayar ma yusallihim wa yusabbiruhum ala tilkal shidda da zai lallashe su ya ba su hakuri akan tsananin da suke ciki an fahimta ai naka in dai kana bin Allah in kana ganin kana cikin matsala kai hakuri tana da lokaci tunda ba an zo bane dan a dawwama akwai lokacin da za a bar ainihin wato duniya shi kuma wani da kake gani a matsayinsa na kafuri da abin da yake ci ya shi ya sha ba an tattaro masa ne nasa ya ci ya sha yadda ka san kiwon ragon laye in an je lahira a danna shi ainihin wato wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da wannan ainihin wato kiwo din Allah sai ya ce mata'un min mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bisa mihad haka Allah sai ya ce mata'un qalilun jin daɗi ne ɗan kaɗan thumma ma'awahum jahannam sannan makomarsa wuta makomarsa jahannama wa bi'sal mihad wato tur da gurin shimfidar mutum ya zamanto shi shine jahannama Allah ya kiyaye mu da wannan rayuwar shi yasa ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu wanda zai zo ya dinga musu da ayoyin Allah sai kafirai da haka fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad jujjuya wannan suka kafarta a cikin gari kada ya ruɗe ka kada ya ainihin wato dame ka dan haka Allah ya ce walaula an ya yakuna nasu ba dan kada mutane su kasance ummatan wahida ba kowa a duniya kada ya zama kafiri in ji Allah ba dan kada a zama haka ba yace la ja'alna liman yakfuru da li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij alaiha yasaru da duk wanda ya kafirce ma Allah sai a kawo gidan zinari sai a bashi Allah ta'ala ya ce wali buyutihim abwabun wa sururun alaiha ya ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu khair inda rabbika lil muttaqin lahira shine abin da yafi zama alheri a gurin ubangijinka amma wanda suke suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yace wa ma utitum min shay'in duk abin da aka baku na wani abu fa mata'ul hayatid dunya to din dadi ne na rayuwar duniya wa zinatuha kuma kwalliya ce kawai ta rayuwar duniya amma wa ma inda Allah khairun wa abaka abin da ke gurin Allah shi ya fi zama alheri kuma shi yake wanzuwa shi yasa yake afala taqilun yanzu mutane ba za su yi hankali ba Allah ya ce afa man wa'adanahu yanzu wanda muka yi masa alƙawari wa'adan hasana alƙawari mai kyau idan ya je lahira ga irin karɓar da za mu yi masa Allah ya ce fa huwa laqihi kuma zai haɗu da Allah haɗuwa ta mutunci kamar anahu mata alhayati duniya zai daidai da wanda muka jiyar da shi jin daɗi na rayuwar duniya sun mahuwa yau malkiyamati min almuhdarin sannan ranar alkiyama yana daga cikin wanda za mu halatto da shi sai an tura shi jahannama ai ba za su zama ɗaya ba na haka malamai suke cewa kwatankwacin duniya da lahira yadda ka sanya ni tas nan ne idan an tashi an naɗa kafin dinnan haka duniya take ba komai akan ta sai wahala amma lahira ita ce take da ainihin wato alkhisbu shine tsabe shi yasa wancan malamin yake ce alatal ladhi yafna fa anta musaffahun ataktaru ukulun wa huwa murrun mutaffahun asahibuhu an ta'ati llahi nufahu a in nazaran inna ash-shaqiyya muraffahun liyazdadu ithman wa taqiyyu murazzaqu yace ka ƙara kello da kyau matsiyacin lahira wani lokaci wato yana ƙara butulce ma Allah ana ƙara masa ni'ima liyazdadu ithman dan ya ƙara zunubi da kyau wa taqiyyu shi ko mutumin da yake dun tsoron Allah sai ka ga harkokin rayuwa nan ya matsi can ya matsi can ya matsi amma albarkar imani da aiki mai kyau sai ka ga Allah ya sauke maka rayuwar ba ta da wahala kuma li yazdadu isman wa wato shi kuma mai tsoron Allah sai kaga an ainihin wato takura masa Allah ta'ala ya ce wala taqulu kada ku faɗi lima tasifu alsinatukum alkadhib abinda harshen kuke raya muku na ƙarya hada halalun wa hada haramun mutum ya zauna ya ce wannan ya halatta wannan bai halatta ba litaftaru ala Allah al-kadhib dan mutun ya kamfata ƙarya ya jingina ma Allah Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun wanda suka kirkire ƙarya suka jingina ma Allah ba za su samu babban rabo a lahira ba kuma in sun yi dan duniya ne Allah ya ce mata'un qalilun wa lahum azabun alim jin daɗi ne dan kaɗan kuma suna da azaba mai raɗaɗi Allah ya ce kul innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun kace wanda suka kirkire ƙarya suka jingina ma Allah ba za su samu babban rabo ba mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum jin daɗi ne ɗan kaɗan sannan makomarsu za su dawo gurinmu in ji Allah sun malodi kuhumar azabar shadida sannan sai mun ɗanɗana musu azaba mai tsanani bimakanu yaftarun saboda abin da suka yi na bimakanu yaftarun saboda abin da suka yi na kafirci Allah ya ce Allahu ya basu rizqa liman yasha'u Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama sannan wa ya kadir ya kukunta arziki ga wanda ya ga dama yace wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata suna farin ciki da wannan rayuwar ta duniya kuma rayuwa ce jin daɗi ne wanda ke dan wato mata ne amma qalil dan kadan ne duk ko abinda Allah ya ce masa kalil ku ya kai makura gurin ka zama dan kadan shi yasa dan mutane su gane cewa fa kadan ce annabi ya buga misali yace law kanatid ta ta'dilu inda Allah janaha ba'uda da a ce duniya ta kai darajar fuffikin sauro a gurin Allah da babu wani kafiri da zai kwankwaɗi ruwa a cikinta to saboda bata kai ba shi yasa sai a ba mutumin kirki sai a ba mutumin banza shi yasa ake yin ainihin wato haka sannan an wuce da mushi annabi ya ga ana jan mushin ya ce yanzu wannan akuyar da ake janta a ƙasa kuna ganin tana da kima a gurin masu ita suka ce ai saboda rashin ta ne yasa ma suke janta a ƙasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to wulakantuwar duniya a gurin Allah yafi wannan mushin akuya shi yasa Imam Shafi yake cewa man yazqud dunya fa inni ta'imta wasiqa alaina azbuha wa azabuha fama hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhum zabuha yace duk wanda yace zai tare duniya kawai ya sa gaba yace mu mun jarraba ta mun ga ya take mun ɗanɗani daɗin mun ɗanɗani kishiyar daɗin ya ce ba wana bane yadda ka san mushi ne kawai akan bola haka duniya take ya ce a kan mushin kuma akwai kannuka na nan ya ce alaiha kilabun hammuhun na ha ya ce da ka je ku kannuka na cin mushi a bola ka dai sai ka ci sai ka gurgura to wani kare ko zai yaga macin yawa wallahi akan mushi don shi yana ganin za ka kawo masa cikas kuma ka kalla ka gani din da ake neman duniya ta hanyar da bai dace ba kai kana zuwa da niyyar gyara sai wani ya kushe ka wallahi alaiha kilabun hammuhun nastizabuha Allah ta'ala ya shirye da mu dan haka Allah ta'ala ya ce wa annabi wala tamuddanna ka ila ma matta'ana bihi azwajin minhum zaharatal hayati dunya kada ka mika idan ka ka bude ido ka sa ido ya zama ajandar ka da damu ka dangane da abin da muka jiyar da su dadi na dangogi na rayuwar duniya wannan kaici kawace ce kawai yace su ma da ka gani Allah ya ce mun yi haka ne da nafti na kumfi dan mu jarraba su Allah ya ce wa rizqu rabbika khairun wa abqa naka sai ya faɗa masa abinda in yi ba zai samu matsala ba sai ya ce wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal aqibatu lit taqwa kayi sallah ka umarci mutanenka da su sallah kuma su hakuri akan yin sallah Allah ya ce ba za mu tambaye ka akan arziki ba mu ne ma muke azartawan amma fa in aka ji aka dawo da wanda yake da arziki da wanda ba shi da arziki kawai kyakkyawan ƙarshen yana tabbata ne waye ba Allah Allah marke roƙo Allah ya sa mu bi shi a rayuwarmu dan tsarkin sunayensa da haka abinda muka faɗa daidai a nan za tsaya Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana sai gobe kuma idan mun haɗu insha Allah in akwai wani sako da an gana karyo da rediyon nan to za a danna Allah ya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi